jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma'alla su ba ko ta'alar godiya da ya sake dawo da wannan darasi na wato nida'atu rahman ne wato wanda abubakar da za'iri muna kan kira wannan na wato goma sha tara idan ayata a cikin suratul misal ayata goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin cewa ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن تبارك وتعالى يا أمة إيمان بايا حلتك أجريك واتو وقاجماتا لكالحيث يا أقوبات صوتك kuma ubangiji ya ce kada ku hana su su auri wasu mazajen domin ku tafiyar da tashin abin da kuka ba su sai dai fa'idan sun zo da alfasha wata take a bayyane ubangiji ya ce wato ku zauna da sun ta kewa wanda yake mai kyau ubangiji ya ce idan kun so ne abu daga mata to ana tsammanin abinda kuka kijin nan allah zai sanya alheri mai yawa a cikinsa a cikin wannan aya akwai abubuwa kamar haka na farko allah ya ce bai halatta ba a gaji mace da karfi ta yaya ake gado mace da karfi sannan na biyu ya ce kada a tsare ta ana ta aure idan ta samu mijin da zai aura saboda wata watakila don a tafiyar da sashen wani abu sai ubangiji ya ce na uku sai baƙin ta zo da alfasha abu na hudu shine cewa a zauna da su zaman takewa mai kyawun abu na biyar idan ba ka son wani abu daga matakka wani allah abinda ba ka so ɗin watakila allah ya an alheri da yawa a ciki na buga ga yadda malam zai bayyana abubuwa yake cewa ya kai mai karatu ya ce an nari hazinin aya cewa ita wannan aya ɗin da aka karanta ce yanzu sababan tana da wasu sababi za iktara a wanda ya hukunta sanadiyar saukan ayar a kowane dalili da ya sa ayar ta sauka wannan abin da ya sa ayar ta sauka shi ne abin da imam bukhari ya rawaito a littafin sa daga dan abba allah ya da shi yake cewa kanu idan matar rajul min wato an zaujatu larabawa sun kasance idan mutum ya mutu daga barin matarsa mana kenan ya mutu ya bar mata kana aure ya uku sai zamanto magadansa sai su kasance a haƙƙo bikin mura'atin su suka fi cancanta da wannan mata mana kenan yadda ake raba kaya ko gine-gine ko firguna ko wasu abubuwa to ita ma masu haka za ta shiga cikin gado za a raba da ita ma'ana za a raba ta kaya ne ƴaƴansa za su ɗauke ta wanda ya gada ma ya biya aure su wanda ya gada ma ya sai bai haka ake a jahiliya a wata shi da abin da imamu bukari ya rawaito cewa idan mutum ya mutu ya bar mata to danginsa makusantansa sun suka fi cancanta da matar in sha a zauwa tazawwajuha sashin su sun gada dama su aure ta wa in sha'a zawwajha in sun ga dama su aurar da ita wa in lam yasha'u in ko su ga dama ba lam yuzawwijuha ba wanda zai aure ta sai dai a barta a haka wa hum ahqqu bi rasulina suka fi da ita min ahliha daga iyayenta domin yanzu ta riga ta aure dan uwansu na ko danginta ba su da wata magana a kai wani yana nuna maka kenan a jahiliyar nan mata ba su da katako kuma ba su da wani yanci inda ke auren mutum to dangin ki ba sun sallama ki ba wani wanda yake ke shigo ya magana kuma ko da mijin ki mutuwa ya yi to waɗannan dangin su ne da haƙƙin komai sun ga dama su auren da ke sun ga dama su hana auren ki sun ga dama kuma su rike ki a haka amma dai ɗan uwanki ba su da magana wannan yanci ne na ba yanci ba ne kuma ba ma mutunci ba ne kuma ba ma mutunta matar bace. ce amma har yanzu dai da yadda musuluncin nan ya zo ya kwato mata a hannun jahiliya da ta kai da kaskanci har yanzu kuma mata suna ganin musuluncin ba a wanda ya musu ma suna kallon ma kamar musuluncin kura su yake shi kuma wani laifin musuluncin ya takura su ne kawai ya ce su ta kan shine dan karya da yaudara da irin tabo ya hude ya hana mata su mata hijabi kuma sai ce musu ga ranar hijabi shine sai da sai a shekara mace za ta saka hijabi a fito a yi shiriri ta wai idan wannan ranar ta wuce to ba ranar hijabi ba yanzu matsalar kuma ta yi yawa har ma wasu samu wani abu yawon ƙur'ani ni ba san aina aka samu wannan ba wai ranar alkur'ani yanzu alkur'ani wato shi a duniya ma ba shi da wata rana ta guda ɗaya duk bayan mudanci da ake saka mu, don haka wata ba wanda da alkur'ani ba karantawa ba komai sai a wannan ranar da ke da wani mutum ya fito ya rika cewa ranar alkur'ani ta gamu da allah ku rabu da waɗannan yahudawa wallahi halaka ku za su ba abin da suke so a wajen ku kawai illa ku halaka to kaga wannan tsarin jahiliyar an ɗauko shi an zo an saka shi shi ma kusan yanzu bautar ake yi yanzu a kusan gidan jiyar ne ake nema a koma misali yanzu zan bayar idan mutum ya yi aure mace ya mutu to za ka ga ita ne da haƙƙin gado da 'ya'yanta sai iyayenta idan suna nan A amma yanzu an fara samun wasu daga cikin dangin miji su suke zuwa su hana rabon gado su suke zuwa su kwace makullin ɗakin mijin a hannun mata su suke zuwa su sai a ba su takardun mota a ba su takardun wani ne komai ba su kuma da gado a ciki kuma hakan sai ka gado ya kai shekara ashirin ba a raba ya ma wuce haka wannan dangin miji ne suke yin wannan ko a kanin miji ko miji shi kenan sai abu a hana aikin allah a ciki gashi kuma allah yana cewa kada a gaji matan nan karfi da yanzu yanzu a can ai a jahiliyar cewa dangin miji su suke daukan matar su hana ta aure su hana ta yin aure in sun ga dama su aurar da ita ga wanda suka ga dama in sun ga dama kuma su tsare ta a gidan ita kanta tana cikin kayan da za a raba na gado balle a ba wani abu ba ta da wannan so yanzu wannan jami'ar ta sake karkatowa ta wata hanya kuma ta shigo cikin wannan al'umma da yawa yanzu in ka ba mata dama waɗanda mazajen su sun mutu shekara ashirin ba su ci garin ba waɗanda kuma suka hana su ne daga kanin miji ko sai wa miji wannan dangin su ne ke duk yadda kika ɓata lokaci da shekarun da kika yi kin bar gidanku kin bar iyayenki kin kaunace shi kina son sa kin aure shi an zo an zauna kun zauna rayuwa ya mutu komai ba ba sai ƴaƴan da kika haifa ma ba za a biya mutu makaranta ba haka yake faruwa kuna can kuna ta ihun banza kuna cewa ku masu yanci ne da karsa yancin karfa ma mai aiki waɗanda suka yi boko ma daga cikin ku sun koma sun yi nagis za ka iya yin komai duk kungiyoyin ku na labar sulema mata yanci duk babu shiriri ta yanzu akwai ko shekarun jiya nan ina jin kasa takardar da aka rubuta wani wata mata yanzu shekara ashirin ba a raba gadon ba kuma ba ta samun komai kuma ga 'ya'yanta kuma 'yan uwan mijin da suka hana yanzu haka wata daga kano shekarun jiya ita ma ta haka an mana magana akan cewa shekara talatin ba a raba gadon ba kuma yan uwan miji sai suke kai shekara talatin nawa ya rike miki nawa suke da mai gidanki duk waɗanda abubuwa suna nan amma ko lauyoyin cikinku ba sa muku aiki ko lauyoyin cikinku ya kamata ya yanzu da kuka yi waɗannan shekara da shekaru kuna maganar kwamman kwamman waye waye ya kamata a ce kuna da lauyoyi wanda za ku nema ba ire idan waɗannan matan da ake cutar su haƙƙi amma ba ku da shi to ba ba ba kun kan ga wayar da kan mutane mata, ku tashi ku musu irin waɗannan wayarwa cewa idan wata tana da irin wannan problem din a shiga ciki amma sai za a yi mutum ya auri mace ya zauna da ita shekara ashirin ya haihu da ita an samu ɗaya an yi komai shi yake neman kudin nan yanzu ya mutu wani mutumin da ba shi da gado ya hana ƴaƴansa su ji daɗi ya hana ƴaƴansa su yi gado an hana an hana ƴaƴan su yi karatu ita kanta matar ba sannan ana zaune kawai haka kuma da zalunci ya yi wanda zai na amuru la ya inda da kuma an tarzu za a karhan karfi da yaji biyar da ake gadon su an dawo ana yin abu da jahiliyar an yanzu an dawo da shi kaji mara yake cewa idan mutum ya mutu ya bar mata kana auliya'uhu danginsa su a haƙƙo bi imra'ati su suka fi cancanta da wannan matar a jahiliya in sha'a ba a hukunta zawajaha in tashin su ya ga yana son matar ya aura wa in sha'a zawujha in kuma sun ga dama ba ma wani amma banda danginta ita danginta ba su da komai ba mai magana hakan yanzu ba yake faruwa wa'in lam ya in ba su ga dama ba lam ya ha ba za su auren da ita ba suna ganin fahim a haƙƙo biha su suka fi cancanta da ita min ahaliha daga iyayenta da suka haife ta wa nazara hadhihi aya wannan aya sai ta sauka ya ayyuha allazina amanu ya ku da kuka yi imani la yahillu lakum baya halatta a gare ku an tarisu a karha ku gaji mata da karfin biya فنادى الله تعالى عباده المؤمنين الله سيكر عباده المؤمنين بقوله دفعنا سليت يا أيها الذين آمنوا يا أقوال أنه إيمان الله يكر عباده لينهاهم أما كانوا متعارفين لغن يحدث أكد أبن لهم كمن تسنسل أشكين جاهلية وهو أن الرجل شيء شوى مثل إذا مات إذا يموت وترك زوجة يبر ماتا warasaha akbaru auladahu babban ɗansa ne zai gaje ka. warisahu akbaru auladahu babban ɗan shi zai gaje ka. ta aure ubansa ne ba uban ya mutu amma uban in uban ya mutu to babban ɗa shi zai gaji matar ah, yanzu kuma babban ɗa zai hana ku shiga zaune babban ɗansa ne zai hana ku cin gafin da ce ba za a raba ba haka ake wahiyar kare hatun ya ce a hakan ɗin tana mai ƙi an tilasta ta ne lizalika fata'an an hana ta hakan ɗin da ƙarfin biya sun wata annan shi babban ɗan in sha'a ta a in ya ga dama sai ya ɗaura mata aure yanzu uwarsa sai kenan a gefe guda ko inda matar babansa ne amma kaji in ya ga dama ta zawwaja a sai ya daura mata aure ya aure ta aw wuce a zaira ko kuma in ya ga dama ya samu wani ya ce ka zo zan baka ita ka aura wa aka zan ma'aru lahu kuma ya je ya karbi sadaki ma a gurinta ya ce ka kawo abu kaza ita tana ji kuma wala a ba ta koko ita dai ta zama kamar motar haya kawai mai ta ya karbi kudi wani kuma ya aure ta wa in sha'a abu raha idan ya ga dama kuma sai ya saka ta ta zama bagiya ko abu kaha in ya ga dama ya zonar da ita haka ba biki hatta tuwafiya ma ma aka zabbin mahalli har sai ta ba shi abin da ta karba daga sadaki wato haka zai rike ta yi ki zauna ba inda za ki je ki aure sai kin dawo mana da sadakin da mu ya baki tun kafin tun kafin a yabe mu ya aure ki ya ki sadaki ki dawo da kuɗi ba wara a cikin ki ba haka ake fa harrama ta'ala hadal irsi sai Allah ya haramta irin wannan gado na jahilci fakara ce la ya illu lakum baya halatta a gare ku an tarisu nisa a karha wato ku gaji mata da karfin biya fa asbahat al mar'a sai mace ta waye gari idan ma ta zawjuha idan mijinta ya mutu tarisu min ku za ta gado daga wajen sa musulunci ya yi muku aiki ko bai ba ya yi amma ku karba ba ai har yanzu kuna ganin musulunci ya cuce ku saboda ya ce a yi bikishiya yana eh, ganin musulunci ya cuce ki ya ce a yi miki ya don haka eh, yanzu haɗar da shi ne don me za a yi kishiya kin manta yadda kika fito a jahiliya haka ne kuma haka kin manta yadda da kike cikin kangin wahala a jahiliya don watakila abin da shafe ki ba yanzu kawai ya ce aka ce za a yi shi kenan sai rigima ترزم الأماء أطاعا wato za ta gada daga wajen abinda aka daga abinda mijinta ya mutu ya bari shi ne wa huwa tsohon za ta gaji ɗaya bisa takwas in kana lahu waladu idan yana da 'ya'ya wa illa in ba haka ba fatar sun robo idan ba shi da 'ya'ya to tana da ɗaya bisa kuɗi wata shi da abin da musulunci ya zo da shi ko hmm. mace ta yi gado idan miji ya mutu yana da 'ya'ya to in ku gudu ne in ma ku biyu ne in ma ku uku ne in ma ku ɗaya ne duka dai sumur ɗin ne ɗaya bisa takwas ɗin ne idan bai da 'ya'ya ne za ku tashi daga waɗannan fatari sun rubo sai ta gaji ɗaya bisa kuɗi sun mata bukafi bai baiki nisa a nan za ta zauna a cikin gidan mijin hatta takmila ha. har sai ta gama iddarta na arba'ata ashhurin wa ashar na wata hudu da kwana goma wani ya nuna kenan a bayanin malam kenan ba sai mace ta gama ta kawa ba ake rabon gado za a raba gado kawai a bata kasonta shi kenan ta zauna kuma ta ci gaba da yin idda shi ne ta kawa sun mata abu haisu sha a sa'anan sai ta tafi inda take so wata koma gidan babanta ko ta da wanda take so ko wani abu mai kuma da haka wa kama harrama ta'ala kamar yadda Allah ya haramta irzar zauja wato gajewar miji harrama abuluha haka nan kuma ya haramta a tsare ta ay manuha aidan haka nan kuma ya haramta kada a tsare ta a hada ta aure wa huwa an yakraha ar-rajul imra'atahu shi ne mutum ne tilasta wa matarsa wato ya hana ta yin aure saboda mijinta ya mutu dangin uba a zo su zauna a dangin miji su ce ba za su yarda su aurar da ita ba fayu yi kuma hakan din sai ya kuntata mata wa yi kuzi ya cutar da ita hatta ta tsadaro ku limani hatta ta ji ku limani za a tsare ta ne a hana ta yin aure in tana son yin aure to sai ta farshi kanta da wani kudi da za su saka wani a jahiliya haka ake yi sun ma yi tsallifu a fakara ah, har yanzu ma ana samun irin wannan ko mace ta auri mutum su samu saɓani a yi ai da shi ga cutarwa ga komai ya sake ba zai sake ba wadda da ƙarshe zai je ce sai an masa kogi ko yanzu ma ana yi aiki shi kuma kulki dama a ƙa'idarsa shi ne ana yin kulki ne idan duk abin cutarwa babu su a cikin auren an tambaye ta me yake miki na rabi babu babu abinci akwai babu sutura akwai babu wurin zama akwai me ake miki kawai ba na kan ne to wannan shi ne za ki biya kuɗi amma namijin da ya tsaya ya hana abinci ya tsare mata yana cutar da ita yanzu ya zai ce sai an yi kulli ba zai yi ba ba haka kullin yake ba kulli ana yin sa ne a matsayin lafiya lafiya ba mijin bayan da laifin komai duk ta inda za ki kama shi da laifin bayan da ya cika miki haƙoƙin ki sannan sai kira baki da sai baki so soyayyar ce ta ƙare to shi kenan za ki biya shi ta nuka tunda yanzu babu laifi babu wani dalili na yi ko akwai ba ba ne ko da dai kawai abin ya shafe ku shi kenan yanzu kuma kar a faɗa ba dole a faɗa ba ba dai fi mijin bai yi laifin komai ba siyarwa wurin zama kula da ke lafiyar ki komai kin ce ba kya son ku to biya shi wannan dole za a biya amma in ya gaza wajen zuwa akwai zuwa da mai ba magana kulli yanzu sai dai alƙali ya hukunci a kai to shi yasa bayan wancan gadon da jajiliya ake yi to yanzu kuma sai ga mazaje sun fito da wani al'amari shi ubangiji yake cewa wala ta hunna kada ku hana matan nan wai su yi aure dalle mai ta ba bi da ma ataytumuhunna burin ku a ciki shine domin ku tafiyar da tashin wani abin da kuka ba su na farko a wajen saura ainihin malin na daga dukiya wa huwa al shi na sadaki hada in lam tartakib zawjatul fahishatul zina wannan idan mace ta zama ba ta afkama alfashar zina ba idan ta afkama alfashar zina to shi kenan mijin ya samu ya ce to a biya shi kayan saboda ba zai yi gina auren mutum kuma gina zina a wasu ba ba zai yi ba a nan kuma ke ne da laifi dole za ki biya ko eh, sai a yi kuɗi domin kenan kika zo da cutarwa a wannan gurin a wata tarafa alin zauci ko kuma ya to ba ta ba wa mijin nata wato haɗin kai tana ɗagawa shi ne wata tamarra da alaihi tana masa tsaurin kai wata bukatuhu haƙƙahu kuma tana tauye masa haƙƙinsa fi sa'ati wato a wajen yi yi masa da'a wal mu'asharatu bil ma'ruf da zaman kewa wanda yake mai kyau duk tana yin laifi amma ba da yake in irtakabat al fahisha idan mace ta zamanto tana aikata alfasha fasha wadihatun bayyinatun a bayyane suke yin alfasha tana shigowa da wasu mazaje tana bin mazaje to la shakka a wannan babu wani shakku a kanta ko kuma nashazat nushuzan idan mace ta towa to tana yi wa mijinta kudunduno ma'ana shine ba za ta yarda da shi ba wajen saduwa au an aradar an ko tana bijirewa mai gidan iradan bijirewa to anan ya samu fa inna lizawji lalle yana ga mijin shi ma an yudaliquha ya kuntata mata tunda ita ma tana kuntata masa ko ku min jinsil amal sakamako sai zama daga irin nau'in aikin da kake yi shi za a sakanta maka tunda ke ba kina wa mai gida to shi ma ya kuntata miki wannan karatun wasu idan suka same shi kuma zai zama dalili na cewa kawai wani ya dinga cutar da matar sa kenan daga cikin malamai kuka hawa ba kai masu ra'ayi idan mace ta ki ta yadda da mijinta yi sadu da ita ba haila take ba ba ta ba rashin lafiya ba ko kawai da rara ce irin wanda take da shi to wasu malamai masu ma suna da ra'ayin cewa ya yanke bayan ya yanke ba ta abinci kowa ya rike kayan sa kai ki je da kayan ki shi ma ya tafi da kayan sa kuma kar ya sake a zauna a haka gidan dandana yunwa kowa ya dandana nasa bala'i ko kuna ganin ba a yi daidai ba an yi daidai mana ya ce zai yi masa haka ya kuntata masa hatta su fadi nan su har sai ta fanshi kanta da kanta shine kulin zai shigo kenan an gane domin filin ma'ari da gwargwadon abin da ya kake na da dai wannan yanzu hukunci na biyu kenan ko ثم وجه تعالى عباده المؤمنين فأنا في الله يفسكن ترد باين سمومنين إلى ما فيه خير الزوجين أظن بيك الشيء ما في الغير كما ورتا Allah ya fuskantar da su akan waɗancan ba su da daɗi akan ma'aurata amma wannan abin da Allah zai faɗi abubuwa ne guda biyu wanda suke alheri ne akan ma'auratan guda biyu abu na farko shi ne ubangiji ya ce wa ashiru kunna bil ma'ruf ku zauna da mata kyakkyawar zaman takewa yi ala kulli mu'minin yana kan kowane mu'mini an yi yu'ashira zawjatahu ya zauna da su yi mu'amala da ita bin ma'aru da abin da shari'a ta yadda da shi ruwan isa ihsanu ilaiha shi ya kyautata mata wa adamul isa'ati ilaiha kuma kada ya rinka cutar da ita bi kaunin da magana au fi'ilin ko aiki duka ana son ka kyautata ka zauna da ita zaman ta wa in kari al-mu'minu zawjatahu idan mumini ya zama to ya yi ta saboda wani abu da take yi baya so Allah ya ce fa yasbir alaiha yayi hakuri akan ta wala yukallifu kada ya take ta an gane fala Allah ta'ala bai wa shi Allah tabaraka wa ta'ala yaj'alu fi baqaiha Allah zai sanya a cikin zaman da ake yi khairan Allah zai sanya alheri a ka an tun jiba da waladan watakila za ta haifa masa wani yaro yanfa'uhu Allah ta'ala bihi wanda da wannan yaron ne Allah zai amfani wannan mijin da shi watakila a zama ka a wutar zahabu tilkar karaha ko kuma wannan ƙeyar mai yiwa ta canza da zamanto babu ita min nafsu ni daga karan kansa wa yasbahu yuhibbuha wa tuhibbu yawayi gari yana son ta kuma tana son sa ah, wa yu'addiha wa ya wudduha wa ta wudduhu zai yi wata kaunace shi shi ma ya kaunace ta wa hada al-muradu min qawlihi ta'ala wannan shi ne manufar ubangiji a cikin fadin sa zai ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku wato ku zauna ku rayu da mata da abin da shari'a take ku fa in karihtumu hunna idan kun ki wani abu daga matan fa aza an takrahu shay'an da yawa kuna kin wani abu amma wa yaji Allah fihi khairan kathira sai Allah ya sanya alheri mai yawa a ciki wa sadaqa Allahu alazim malai sai Allah yayi gaskiya walahu alhamdu wal minna godiya tana wajen Allah da baiwa ala irshadihi a bisa shiryawar da ubangiji yake yi wa tawji'un da kuma fuskantar da mutane yake ni ibadihi mu'minina da bayin waɗanda suke mu'minai Allah yana shiryar da sun ila ma fihi khairuhum zuwa ga abin da alheri ne a gare su wa salahuhum da kuma kyautuwar wa yazidu hadha al-irshad wannan shiryarwar ta ubangiji har yanzu tana karawa tana kara bayyanuwa a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace manzon Allah yana cewa la yasruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya ha akhar yadda kada ka yanke ka rabu da mata ka kake ta idan ka yi wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'unta to ai kuma za ka yarda da wasu ɗabi'unta mara kenan biyar da ɗan adam ya kai da mummunan hali to sai an zama shi da wasu kyawawan hali kuma wanda ake ba baya iya zamantowa mummuna gaba ɗaya surutun ya ake nuna ko nan wajen gulma ne ba za a iya haƙuri da gulman ba wa ma'ana ya ma'anar da shi ne ya bugot idan mutum ya yi ki wani abu daga matarsa a la ya zo da mumin an ya bugu da imra'atahu baya halatta da mumini ya rinka tsore kiyayya da gaba akan matarsa fa inna shi al'amarin zaman takewa yadda yake in kari abin a hulukan idan ba ka son wasu ɗabi'u dangane da matar min akhlaqiha daga dabi'unta fa sayarza minha khuluqan akhar da sannan kuma za zaka ga wasu dabi'unta wato suna da kyau wanda za ka yarda da shi haka dan adam ne in ba ta iya magana wata kila kuma ta iya abinci ko ko kuma mai tsafta ce in ba ta da tsafta za ta same ta kuma tana kula da tarbiyyar yara shi dai dan ƙetare da take biyar da ake ba za ta taru gaba ɗaya a nake ta muna na bane ba zai yi ba dole sai an same ta da wasu ɗabi'u waɗanda kai kake so to shi yasa ɗabi'un da ka so ka yi haƙuri da su ɗabi'un da kake so kuma ka karɓe su haka za a yi ka zama to amma sai ka ga wani lokacin ba a ganin ɓangaren kyawu na ɗabi'u ana kallon ɓangaren ɗabi'u nuna na ne da su ake hukunci shi kuma annabi ya saka mizani ne na adalci a ciki saboda idan ya zamanto cewa matarka gila ba ta da tsafta wannan zai dame ka shi ne ta cutar da amma kuma yadda take kula da ƴaƴa wajen ba su hali na gari to watakila kuma wata mai tsaftar ba za ta yi wannan mai yiwa ka ga wata da tsaftar da komai amma tsaftar ta dan maciji ne bakinta akwai guba to ga kenan in ka ki waɗancan ɗabi'un to ka yarda da waɗancan ɗabi'un haka rayuwa take za ma da yace wannan wasu yi qari'un ambata musu ya kai mai karatu awai mustami al-mustafi ko kai mai saurari wanda kake fa'idantuwa wato ka gaya musu ma hamalatu hadhihi al-aya abinda wannan aya take dauke da shi min hidayatil ilahiyya daga shiryar ubangiji Allah abin bauta wahiya ga sunan malam ya karkata su abubuwa ne guda hudu wanda aya take dauke da su abu na farko da ayar take dauke da su shine ibtalu qanunul jahiliya ayan ta zo domin ta bata dokokin jahiliya wanda ake bin wajen gadon mace da karfin biya allazi kana yasma'u li waladin zawj wanda waɗancan dokokin sun kasance sun sauƙaƙa ma ɗan mijinta idza mata waliduhu idan ubansa ya mutu an yarisa imra'atan abihi ya gaze matar babansa wannan ayar ta zo ta karya waɗannan dokokin ba ta yarda da su ba an gani wannan yana daga cikin abin da ayata abin nan fa ya tazawwaja ha sai ya daura mata aure abin da baban shi ya mutu ya bari yanzu shi zai aura aw yuzawwiju ha ko kuma ya aurar da ita wa ya akhudhu maharaha kuma sai ya karbi sadakin ta har yanzu dai tana nan a karkashin mai bauta ko aw yastarida minha maharaha abu ko kuma ya nemi cewa idan ba haka ba to ta biya sadakin ubansu da ya ba ta lokacin da za ta aure shi hukunci nawa kenan uku ko hudu na farko ya gaje ta na biyu ya aure ta in ya ga dama na uku ya aurar da ita ga wani in yana idan wannan bai faru ba na hudu shine ta dawo da sadakin ubansu da ta karba shi ke zai ɗaya mutane zaman banza bi shekarun da aka yi da kuma kurubiyar da kaskanci yake ba wannan akan mata ake yin wannan wa ba a hadhihi al'adat al-jahiliya da yake cewa me fi wannan al'ada ta jahiliya muni akwai abin da ya fi ta muni ai ba abin da ya fi ta muni in bi akan mace sai ma da yake walhamdulillah ala ni'matil islam godiya ta tabbata ga Allah a bisa ni'imar da musulunci yayi akan mata alladhi dafa'a hadha dhul wanda musulunci da yazo ya da wannan zaluncin akan mata wa abu talaqanun al-jahiliya kuma ya bata dokokin jahiliya an gane wanda suka halatta ma kansu fatali wa abdalahu ya canza musu bi kanunin rahama wato da dokoki na tausayi akan mace li'ibadil mu'min Allah ya kawo wannan ga bayan sa mu'minai mata yace waɗancan dokokin guda hudu duk an karya su ba za a yi ko ɗaya ba ba wani wanda yanda kawai wani dan baban sa ya hudu shikenan sai ya dauki matar baban sa ya ce ya gaje ta ko kuma kawai ya ce to ga wanda muke so ki koma wajen sa da sunan aure in zai ba da sadaki mu kuma sai ya kawo mana kuɗin mu rike ke kan ba ko kuma ko kuma in ba haka ba to wannan duk ba zai yi ba to ki biya abin da baban mai bai haka ba ake a jahiliya Allah ya canza wannan ko to wannan kenan na daya wanda ayar ta zo da shi abu na biyu da ayar ta zo da shi shi ne hurmatu abul zauja an haramta kuntatawa ko hana ita mutum ta yi aure wa tabiyiku alaiha da kuma kuntatawa da za a kanta hatta tafdiya nafsaha har sai ta kwanci kanta da kanta bima akhazatku min al-mahr na abin da ta karba na daga sadaki au aksar ko sama da haka iz hada sami'u malaka domin wannan aikin muzikirun min mazahir zulmi yana bayyaduwa ne daga bayyaduwar zalunci a fili wal i'tida'u da kuma ƙetare dokoki wa fasadul qulubi wal akhlaq da kuma fasatin ɗabi'u da zukata ina ba an a ce wai mutum yanzu ya haramta wa matar uban shi yin aure in tana son ta aure to ta fanshi kanta ta hanyar biyan kuɗin da uban ya bayar wanda na daga cikin abu ne a bayyane zalunci ne na uku الإذن للمؤمنين بأن يأخذوا فدية من امرأته إذا كرهته na uku daga cikin abin da aka yi an yi izini ga mutum mumini ya karbi wani abu na fansa daga matarsa a lokacin da matar ta nuna masa kiyayya ta munana masa kuma sa'an nan babu wani dalili to anan ne ake maganar mai ba kuma sani ba ko a nan ne ake maganar a yi kulki ko walan tu'ashirhu bil ma'ruf ka ki sai zaman takewa da shi na shari'ar Allah fa mata anti bi fahishat atat bi fahisha duk lokacin da kika zo da alfasha kina auren wani mutum kuma kina zuwa da wani ne ake kiransa ko kwarto ne ko menene wani abu dai wani abu da haka kina kina auren kuma kina amfani da wani mutum duk lokacin da miji ya ga wannan ba zai iya ba su ki biya shi kayan ku ki je can ku kare siyar ku a can an tasbi shi ne ta zo da albasha aw a al-ashara ko kuma ta zamanto tana muna kewa, ma zaukin ha tare da mijinta wa azharat karahiyata alahu kuma tana bayyanar da ta ga mijin to anan kam kana da zaukin haku ya kasance da mijin yana da haƙƙi fi an yi tsallika ko dai ya sake ta bifida in ta hanyar da shi kanta da kanta wa huwa malin samma bil shi ne abin da ake ambato da cewa an yi kulli wa yi muqabil a mablagh mablagin mali saboda haka za a sake ta ne sakin kuma da gwargwadon abin da ta bayar na daga kuɗi malai ta kadiyar zidu alal mahar shi mijin ya ga dama zai iya karawa akan sadakin da ya bata allazi sallama minhu wanda da ya bata shi yau ma aka da nikahi ha ranar ɗaura auren inda dubu ɗari ya bayar to yanzu yana iya karawa ya ce dubu ɗari biyar tun da dala ta tashi a ah, ba ki kika ga dama wani kika ce ba ki a ta. babu dalili akwai abinci komai duk ana yin mu'asharar kinai ta zama tun ba ta da kyau ne dubu ɗari ba amma yanzu dubu ɗari biyar ya ce ko kuma ba ya ce miliyan guda ka yi a irin wannan kankai ma sai ka buɗe mata wuta miliyan biyu ma kawai ki ne ma ba haka wake zauna tun da ai mugunta ce mugunta ce ai yawa shi ya zama da yake ya samu yana da haƙƙi ya ƙara akan abin da da ya ba ta masa rai to in zan ba idan kika gamu da wani wani kwararo to ina jin abin da zai miki sai Allah wallahi na hudu daga cikin abin da ita wannan aya ta zo da shi shine lafzu asa lafazin fa'asa an takrahu shay'an ko wa yaj'al Allahu fihi khairan katira me wannan lafazi yake nufi da ake cewa ana tsammani abin da kake dinnan Allah ya sanya masa alheri mai yawa a ciki sai ce a asafin duga. a lugar larabci yana nufin lafazin ma'ana ma'anahu a taraji wato ma'anarsa shi ne ana tsammani ubangiji ya ce ana tsammanin abin da kakin nan ba ka so watakila allah ya sa alheri mai yawa a wa kada ya fa'ul marjuhu abin da ake tsammanin yana iya afuwa wa kada la ya fa'u kuma zai iya yiwa ba zai zama hakan din ba tunda a ta shigo zai iya yiwa idan kai haƙuri watakila abin da ba ka so din mai yiwa ya zama to akwai alheri zai iya yiwa kuma ya zamanto cewa wato abinda kake tsammanin ba zai abu ba illa da kana fa’ilu asa sai dai idan fadin wanda yake asadin shine Allah ko to shi ko fadin ko Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma Allah idan ce asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah bihi khairan katira to shi na ba tsammani ba bane na Allah abuwa zai kenan abin da ka ƙin nan ka yi hakuri a zauna da shi Allah zai saka alheri ina fata an gane ko fa inna asa domin ita asa ta Allah da ya magana a nan tufidu wa ko'il marjuhu tana ba da fa'idar cewa abinda ake tsammani na alherin zai abu. wa adamu ta afkuri ba tare da jinkiri ba wa zalika li ilmi Allah ta'ala wannan ko yana faruwa saboda Allah shine masani akan komai wa qudratihi da kuma ikonsa wa hikmatihi da sa wa rahmatihi da kuma sa liza saboda haka qauluhu ta'ala Allah da yake fa aza an takrahu shay'an da yawa kuna kin abu amma wa yaj'al Allah fihi khayran kaseera Allah yana sanya alheri da yawa a cikin sa yanzu ko ga azuba kana san barci ba ka son ka fita sallah ba ka son ka tashi sai sallah wani abin da kake yi fa a cikin sa akwai alheri mai yawa to kenan a satan ubangiji da ya magana a nan kawai alheri ne a cikin wannan abu don haka kamar mazaje su yi haƙuri akan wata ɗabi'a da suka ba sa so a wajen matan su yi haƙuri Allah ya sanya alheri a cikin wannan rayuwar da mu'amalar da ake mai yawa gaske yaj'alul mu'min Allah yana sanya mumini ya akuzu bima yujibu alaihi rabbuhu ta'ala Allah yana sanya mumini yayi riko da abin da Allah ya wajabta a kansa wato na ayyukan ibada wa yasbiru ala Mara yayi yayi hakuri akan mace allati kariha matar da ya zamanto cewa yana kinta yayi hakuri wala yalbasu an yazula zalika wato ah, ya zauna haka ko har sai wannan kiyayyar ta gushe Waya ya illu mahallahu ridan sannan daga baya Allah zai saka yarda a mahallin abin da da yake wal hubbi wal khairu kafi sannan Allah zai sanya soyayya da kuma alheri mai yawan gaske wannan shine abin da malam ya istinbadi a cikin wato wannan ayar muna da tambayoyi to idan babu mun karshen wannan aya din sai kuma kira na gaba ya yi ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil na na dan ya kamata mu ajiye sai kuma a zuwa ta gaba kowa ya tafi gida ya je ya saboda wannan zafi da ake yi mutane su ji tsoron yawo cikin wannan ranar in ba dole ba idan ba dole ba ba wuya za ka gamu da matsala saboda ruwan jikinka ne yake fita ko ba ka iya shan wani don haka akwai matsala daga karshe ka ji kwakwallonka tana girgiza irin wanda yake sa mutane su kwafi su mamu mutum ya kwafi ya sume in ba a yi sa'a ba a irin wannan lokacin kafin ma a kawo ma gudunmawa cikin mutum ya wuce duka yana iya faruwa saboda yanzu idan wani abu ya faru kafin ka samu mota ma da za ta kai ka asibitin su fara tattaro ka dauri wani aiki in ka je asibitin kuma layi ya yi yawa ba gado kafin a ce wani abu shi kenan sai ka ji na ana cewa a cikin motar ma ya rasu saboda malam muna cikin wani kirin yanayi don haka lafiyar ka ki daina wasa da lafiyar tun ya daina wasa da wannan lafiyar sai ka shiga wani hali za ka gane cewa akwai matsala duk yadda za a yi martini din lafiyar ke yi ka yi martini din lafiyar da ka yi yawa kar ka ɗora wa kanka abin da zai zo ya zane masa wata matsala don wasu suna da jarumta wasu a ai ba wani abu yi allah zai kiyaye a kai mai amfanin da ya maka hankali mai amfanin hankalinka in dai kai ma ba za ka iya yin wani abu wanda ya kamata wanda ya kamata ba sau da ka dole ya zama to cewa a gyara allah ya taimaka na? wani yanzu zuwa maka su ka za ka da raina mai karfa ta karfa gyara wani ɗalibin ne to aiki wai yanzu cewa yanzu wani ya zo nan wai dole ni zan je in ja sallar jana'iza matsalar kenan wani lokacin zai gaga mutane gari ba mai a unguwarsu suna bin su sallah amma ba za su bar su yi su rufu su ba kan su ni ba san irin wannan dalilin da mutane suke ɗauka ma kansu babu babu wani, wannan ba gaskiya ba ne Allah ya sauke Allah ya gani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وارزقا حسنا آمين ربنا حولنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا آمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل آمين ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا